A wani zama da majalisar ta yi da hakan ya fito fili karara, Sanata Ahmed Sani Yarima ya ce miko wannan suna da Profesa Yemi Oshibajo ya yi, ya ƙara tabbatar da cewa lallai majalisar tana da cikakken iko kenan. Wannan al'amari kuma ya harzuka Sanata ‘yan yinayen a Baribe da ya nemi ya nuna cewa shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki tamkar shine ma ya kamaci ya tafiyar da harkokin kasar kasancewar profesa oshibajo ya tafi addis ababa wajen taron shugabannin kasashen afirka yunkurin yan yinaya a baribe ya sa sanata kabiru garba marafan gusau ya soki wannan matsayar inda yake ganin hakan ya zama cin fuska na kawo oda ta hamsin da uku kashi na hudu wanda ta ce sanata baya da dama idan ya zo yana magana ya bullo da wani abu wanda bai shafi abin da ake magana shi ba a wannan lokacin so na gaya ma a baya da wannan magana da ya kawo ba ta da alaka da abin da ake tattaunawa yanzu magana ya ce babu shugaban gwamnati wannan magana banza ce babu ta babu wani tsari domin akwai mataimakin shugaban kasa wanda shugaban kasa ya hannunta ragama gwamnati a hannun shi kamin ya bar kasar nan ya kamata ne a jinjinawa shugaban kasa muhammadu buhari a duk lokacin da zai yi tafiya sai ya miƙa ragama gwamnati a hannun mataimakin shi kamin ya bar kasa so wani ya tashi ya miƙe tsaye tsaye ya ce wai yau wai duk abubuwan da suke faruwa a Najeriya don babu shugabanci ne a ƙasa wannan cin mutunci ne gare mu 'yan majalisa ga mutanen najeriya ga baki daya don haka ina kira ga abari da ya jaya wannan magana domin idan babu shugaban kasa akwai mataimakinsa in babu shi akwai na uku eh, shugaban majalisa in babu shi ma akwai cjn duka tsarin mulki ya ba da tsarin da yanda za a idan ba wani ko kaza ta faru da kaza ta faru wannan shine abin da aka faɗa akan haka na tuntuɓi ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim faskari domin jin abin da zai faɗi a game da wannan ba to Da Wannan magana duka asalin ta sashe na 144 ne na tsarin mulkin Najeriya inda ya bayanin cewa akwai hanyoyi daban-daban da za a iya sa shi wanda yake mataimakin shugaban ƙasa wato ya riƙe kujera a matsayin muƙaddashin shugaban ƙasa idan aka samu shugaban ƙasa. bena. Daya daga cikin su wanda aka yi amfani da shi Osun Banje ya zo shine ta inda shugaban ƙasa ya rubuta wasiƙa da hannun shi cewa wannan ya riƙe mani kujerata har kamin lokacin da zan samu lafiya in dawo in kuma yi bayanin na dawo akan kujerata to a matsayin shi na mataimakin shugaban kasa a matsayin shi na mataimakin shugaban kasa to sannan sashe na 146 na tsarin mulki kuma sai ya bayani to idan shi ma kanshi mataimakin shugaban kasa irin wannan ta faru da shi fa to a nan wurin shine aka yi bayanin eh, lokutan da za a iya cewa bari a ɗauki wani mataki wanda idan wannan ta faru to abin da za a yi a nan wurin shine za a rubuta ma majalisar ƙasa wato ita ce za ta yi bayanin cewa to wannan hali da ake ciki ga abin da ake ciki sai a rubuta ma shi shugaban majalisar dokoki cewa ga halin da ake ciki shugaban majalisar dokoki zai kafa kwamiti kwamitin nan su je su tantance su tabbatar da cewa eh abubuwan nan sun faru sannan idan sun tabbatar da haka shi shugaban majalisa ya sa hannu mai shugaban kakakin majalisa shi kuma ya sa hannu idan suka sa hannu majalisar dattawa da majalisar wakilai to sai a je a buga abin da ake kira gazette wato doka ta gwamnati idan aka buga gazette aka fito da ita a fili to daga nan shine shi wanda yake shugaban majalisar dattawa yake da hurumi na ya rike kujera ta wata uku a lokacin da yake zai iya shirya zaɓe na a cike gurbin da zai iya gama wannan lokaci da ya rage ma wanda yake a kujera wato shi shugaban ƙasa. A yanzu dai wannan dalili da ya kawo cece kuce akan tantance Lanre Gbajabiya Mila an jinginar da shi sai nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.